ma ba su kaballo bomu abba sabala ba mu abale bai ku. babbar kabban mu da baka ba sabancewa abba babban nan lobo kabaji kaba ba kubulin su buna kaba dibi jara ba bi in pinda ba da ba ba ta ba shadda ba la ma taba ma ba nan da ba taba kwas aba sabban gwan FFM aba yau abba zabban rabban cabban namu mu na ba tabare da babban ba ko kuhuma kubun samu buna ba gaba ya ba mu ku zabbar bancan kabala kabala ba ni yau bu mu bin yi ka ba mu abba ma babari ya gaba ba ba ta babban mada da bakabbansa kaba yi biwa ma ba su sabbin labaru sabbin la da bakuru ma su buna banka adas adalla ga mu adalle da kuma da su su da yau da an dace dan da ni da zo ni dan ne ba da kullun na da to ku binji da na bace bai bu kuka bala ka bala ba ne ko bowa zai bai yi bibi ababin da bai bi ya kubbin ji na basa babban saban bibi ba ko ba ku kubbin ibi ya babban nan to bo ababin da ya da ba za ba mu ta bauna ababban nan lobo ka baci ka ba san lobo ka bacin za ba biya ba zo da bai ibiya ibi ya baye su bu kabban ya bara banzu sibiri binga ya ba wobo aba wani no boko ci ko boko gaba ibi ya baye sibbin abbaiki ya bara bansu woba je me be ni bi sira me be za ba ka bace da ba ibi ya baye mu busabban nan wabban nan lobo kaba bace da ba za ba be ya zo ya baye ka ma ba ta sibbi kibbulla bace ya baye bansu dabban kaba ba sibbi fa ba da ibro wabban nan abbal ababan to ni dan ma ba dai ya danni dan kan wannan nan ba dai ya danni zadatta ka dai dendagga ne da dazza dabbe da daja dan madatsu ko dawwa ya dasa danni da dakka dan ne da da adattin dukka daudatti ya daga ma idan ya daye ku da ku dalla da dai ya dai da ku mu dasa damma idan da ku da jan zadabbe da dasu sadabbo uhuh. dadda idan ya daro ya dabba datta zada adazu adanna danne dan ne da ma madasa idan ya daye dan da hadaka daudakka dacci uhuh. danne da dai ya dakka dan madatta ku ki dalla dace ya dagan da ku adaki dadda zada bodadda wannan nan da ci na da zada be idan ya ya dadda zada adazzo a datta da dan ma shi idan ya so kudan na da kodakke a dakkan badattan wannan ya a dan ma idan kuda kudalla kudaki dalla da ce su a dagi dadda hadan da su kudatta to ba dai ya dan zada ai wannan nan ya dago ya da kudatta hadan ma ya da wannan nan shi dan ne a dabo da zadan da dace a dakkan wannan ba dai ya danni da daki a dakkan zadabe kubu ma ka ba san wabasu ba bayan waban nan wabasu ibi ya bayan ya ba rabban su za ba ka gabba ka bubu su bi kai lobo kabacin da ba za ba su buje su bi za ba babban ba abban ma sababo boda wabani ababu na ba sabban zubu cibiya sai bai karba ka in bun lobo kabacin ya ba zo wabanin habada habada me bai kwaba kwan su ko bo kabarin cibewa ya ba ya bana kabba ku buje sabo bobo da lobo ka zan zaba bewo woba ni ababu ribigi ma ba da sabba rawu su ka ba san su ba fa ba rubuwa me be mabakon su buja ba wa ya ba ibin su aba jibiki da kabaje ibin da aba ke be ribigi ka ba ka ne abban ma sai bai kaba ga woba ta ubuwa da ba kabbanta za ba ta su bi fibiya ba wobo ta ban na ba ne bai raɗa bari biyu ta ba ɗabbaura ba ya baran ta bala to go dabban abala iburugo wabban nan to saboda wani idan mai dakwa da adace ya dajewa dan zadan zadabe bai da idan sadayya ya dai zadabe dabba adan ma adattu daga da shi ya dajewa dajan ya dajja dawo gidan ma ko da adan yudan ma da sawa dan wani adabin da dabbe dadda da ce daddabba ki dabba shi ku daddi ko dan na da dari dabbi da yu si da mm. dasi da yu dawa da ta ko dalla le dadda da ne mm. ya daddo daga da da sa ya daje wa dajin ya dai dalla ya da dayya idan mm. ya dadda wo zai dadda sa dan mu wa da dabba dadda zai dakka da wo dan mi daki ya ci shi da ke dan maki sa da mu idan ya dai idan sun ku dalla su da hadanna wadannan ya dara idan ya dago bai kai. ya dai za daɓe dabba da idan kadan ma mm. ta ya mm. daje wa dajan za daɓe dabba idan ba ba da wadan ne a dabbin za da are idan ma dasa to dan mun sa na da a dabba abu ma ba ba kabalin subu ibiya ba in bun ka ba tubura dabban ka aba kan ne bera dabari bibiyu ya baro ya bata bafi abaje aba habala ba ka ba shi wa bani ibin ya ba fa babba za ba ka ba kabarin ya ba rabban ka ba na ba ya ba da daba da ba ka bace abban ma kaba ma ba ta ya bai ni bi aba na ba wa babran gabaran babban saba ni bi ma ba ba su kaba labban mu ko bo mi bi za ba su bice ni bi aba babban saba ni bi na mana ubuwa wabban nan da baka bace ebe eh e eh, dogo gabarai da baka bai ni abba ma me be be ze be haba na duk ne be man kubu dubbin ki aba ce raba na zaba be ya ba rabban ki ya bana ba kubusa da baki ya ba ka buga ibrin wabanan abbal abawan gataski dai ya danne a dabbin ki da da fadadda hadakka danne sa dabbo dadda duddawar danna a dabbin ya danna da fadar rudawa a ma idan da mu dakka da ki dayya dayye za da mu hmm. da zadanna la da fi dayya ku ma za dan mu tabbas kibiya to mu ma ba su kabbala ba mu abanan za ba mu da ba kabata sai bai ku ma wani bani wa ma ba ko ibin dan abbala ya ba kabbai mu za ba ku bujibi mu da ba wa bani wa ba ba kwabban na ba mu ya gode ku bunji na ba sa ibu dabba kubu na ba jin na ba sa sai be eh, shi bi ne sai be kubu je kubu yi mi bi ma bana kuba men aba sha ba bubu mu na ba daba la fm eh, eh, aba kan daba bubulu daba bubulu daba ton daba la fm daba kom aba sabala ba mu aba le me ku mu bungo gode shi da ke danna ni yadda su danna danna a danna su wanda da a da ka da fisa da sadan ni a danna ka da sa wanda da a da ka da fisa da sadan ni da dakta da dallo sadan ladan mu a dalle da kun yadda udawa